ina jin yau muna 23 ne ga watan uku meladiya shekara 2023 wadda ya daidai da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1424 haka ne ko da farko muna godiya mu Allah da ya kawo mu wannan wata cikin rayayyu kuma muna cikin ƙoshin lafiya muna godiya ma Allah godiyar da ba ta da iyaka eh, kamar da aka sani da ba duk ramadan in ya zo mukan gabatar da tafsirin da muke na yamma a daidai wannan lokaci har zuwa dab da lokacin da da a sha ruwa sai mu dakatar kuma sai bayan sallan ashiyam ko isha'i sai mu ci gaba da yanan kuma har zuwa lokacin da ya sawaka sai mu rufe a takaice dai kowace rana mukan yi tafsiri sau biyu ɗaya da yamma na biyun kuma da daddare to bana ma kuma babu bambanci haka ɗin ne sau biyan zami ɗaya da yamma daidai wannan lokaci ɗaya kuma bayan an sha ruwa wannan shi ne tsarinmu kamar da kuka sani mukan ɗauki ɗan gidajen rediyo wadda ya sauwaka akan ɗan yada waɗanda ba sa samu su hau intanet wata kamar facebook da ake yadawa kai tsaye kuma ake sakawa a youtube a shafinmu to waɗanda ba sa iya irin hawa wannan shafi na intanet ya sa muke sayi wasu gidajen rediyo don su ba su amfana da abubuwan da ake isarwa to akwai brc bauchi insha Allah mun saya za su sa tafsirin karfe tara na safe ina gana kowace rana har zuwa ƙarshen ramadana eh, tara na safe zuwa karfe goma sai kuma akwai wasu tashoshi na fm waɗanda su ma muka yi amfani da su a kowace shekara zuwa ga isar waɗannan mutane akwai na ningi eh, mun saya akwai na alkaleri sannan akwai na eh, jama'are sannan ina jin akwai na eh, bonunu amma na bonunu akwai eh ba matsala tora ne? a dama a waga da ta na abu na rimba wani ne ka an ba su eh? da alaƙin karatu ba ta ta gace da akwai bununu a ciki a musani ba na tora su ma idan mun gama daidaita insha Allah da asaka akwai wannan tashar rediyo ta freedom fm da take jigawa su ma mun fara magana da su in mun daidaita insha Allah za mu biya a saka akwai eh, facebook wadda ake tura shi kai tsaye wato live a kowace rana insha Allah yanzu ma gashi dan ina jin za a fara watsawa ta daga ce dai waɗannan su ne wadda muka daidaita da su idan akwai sauran wasu tashoshi waɗanda muka daidaita insha Allah da mu sanar da ku don watsa waɗannan abubuwa na tafsiri na cikin ramadana tana gaba tare ba ta lokaci ba ina jin a tafsirinmu na bara mun kwana cikin suratul anbiya ne ko malam ka bada aya ta nawa ne aya ta shida tana ganin bismillah casa'in da shida a suratul anbiya ko ta yi labas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب سورة الأنبياء كتآية تشفى إن لا نوى لشدة شكرا شكرا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوقت الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يعلم لنا قد كنا في غفلة من هذا نعم بل كنا ظالمين نجاي الله يتشي بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون da farko ya juji wa maju suna daga cikin alamu na tashin kiyama idan dabda da ta tsaya ya tabbata ya kasance ta wannan kabila guda biyu da ake ce musu ya juji wa maju kabila ne mutane ne 'ya'yan adam ta suna daga cikin wadda za a jarrabi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su idan tashin kiyama ya zo wannan kabila ta yajuju wa majuju mabarnata ne mafi yawancinsu kashirai ne kamar yadda tashin kiyama ya zo za a jarrabi mutane da wani babban kafiri da ake ce masa dujjal duk jarrabawa ne allah kan jarrabi bayansa ta yadda ya so kamar yadda mu ma muka samu jarrabawa a cikin kwanan nan kuma insha Allah ina ga mun ci jarrabawa mun ci awa eh, waɗannan mutane ya jeje wa majoci Allah zai jarrabi al'umma manzan Allah da su dajjal shi ma za a jarrabi al'umma manzan Allah da shi wasu za su ci jarabawan wasu za su faɗi to mu kan ma <laughs> dana jin ko 'ya'yanmu ma za su kai lokacin da wani jarabawa za ta zo lokacin kila ma masu mutu da za a yi tattaɓa ma masu mutu domin dab da tashin kiyama ne za a jarabi mutane da su maɓarnata ne idan suka bayyana to an buɗe ƙofar sharri maza mazala ce la ta koma sa'atu illa ala a shararin nasi tashin ƙiyama ba za ta tsaya ba sai lokacin da mutane duk sun zama masharranta mutanen kirki duk an ɗauki ransu sun tafi duk sun mutu akwai wata iska da za ta zo mai sanyi ko cikin dutse mutum yake inda ya momini ya ta ɗauke shi sai a bar saura 'yan iska a shararu masharranta su za su rage daga nan kuma sai tashin kiyama ta sashi a kansu shi ne Allah yake cewa hatta iza futihat har lokacin da aka buɗe ƙofa na sharri kofa na barna a ban ƙasa to lokacin sai ya jeji wa majin su kuma su bayyana wahun min kulle hadadin duk wani lungu duk wani tudu na kan dutse ko na kwari za su rika bullowa da gaggawa su game duniya su cinye abincin mutane su shanye ruwan shan mutane su halaka dabbobin mutane komai na barna sai sun yi jarrabawa ce yan sinon za su dinga bullowa ta ko'ina kuma da gaggawa ai musu ina suna gaggawa kamar kiyashi yawansu Allah kaɗai ya san adadin yawansu za su gane ko'ina a ban ƙasa duk ruwan da suka samu sai sun shanye duk kasar da suka dirkaka sai sun cinye abincinta sai su a lokacin za a yi yunwa za a yi rashin ruwan sha da dama idan jarrabawa ta bayyana in ba mai imani ba to ba zai ci jarrabawan ba gami za ta kai ma mutane za su kafurce ma Allah su ce ya za a yi Allah turo musu waɗannan maɓarnata a matsayinsu na mominai sai su imani da Allah sai su kafirce kamar kai ne yanzu akwai wadda kake goyon bayansa kake ganin cewa shi ya cancanta shugabance ka saboda da'ansa sai kuma aka samu akasin haka ka ga ba imani kake da shi ba sai ka ce ya Allah zai haka to Allah yana shawara da kai ne ah, fa'alun zai ma yurid Allah yana aikata abin da ya gada dama abin da ya so kuma Allah yana da hikima hikimar da ta kai matuƙa ka san me yasa ya haka ba ko ka sani la'alla wanda yake dariya yau gobe ya kuka la'alla mai kuka yau gobe ya dariya inna ma da usri yusra duk lokacin da ka shiga cikin tsanani ranka ya ɓaci ka damu to Allah ce akwai sauƙi na zuwa kenan kaga sai wahala ta zo sai jarrabawa ta zo sai ƙarya ta zo sai sharri ya zo sai bakin ciki ya zo to daga nan kuma ba sai farin ciki ya zo sai alheri ya zo na hannun alaƙa inna ma al'usul sai da fara ambatan menene wahala ya fara ambatan menene bakin cikin ya fara ambatan menene damuwa sai ce yi sura sai saukin ya zo shi yanzu wanda yake cikin sauki yake dariya shi yanzu ne yake jira ba ku faɗa ba ba ku baci ba ne a yi magabatanmu irin su abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda idan suna cikin damuwa da tsanani ta sai su koma tsammanin cewa to farin ciki fana zuwa in kuma suna cikin bakin ciki da damuwa to hankalin na tashi lauri da suke shi menene farin ciki da damuwa hankalin suna tashi dan sun san menene tsananin na zuwa ko gane da aka san yake bane in kuma suna cikin damuwa to sukan kwantar da hankalin sun san me kenan farin ciki na tafi sauki na zuwa kun gane da matsayin cikin wani ko gane bane a yanzu ire-ire na irin ku ba mun shiga damuwa ba to mu nutsu mu gamsuwa akwai farin ciki na zuwa an gane da wani ko ba gane bane wallahi farin ciki na zuwa inna ma da usri yusra duk wata wahala duk wani kunci to tare da shi akwai farin ciki don haka yaro bari dariya karanka ya kama wa zomo bari dariya wani <laughs> dariya <laughs> karin magana ne wani hausawa suka ce Na yi a tura suka ce nine days for the thief 99 days for the thief one day for the owner <laughs> wai 99 kwana tara kan <laughs> su da ɓarawo dai kwana 99 da ɓarawo ne amma mai kaya rana ɗaya ne akwai hikima a cikin barawo zai ta sata zai ta sata kucin kwana casa'in amma rana ɗaya aka kama shi asiri ya tono sata ta kare ko gane ba ne tsara ka kuya kure ba wani abu sai za ki so kullum musulmi ya zama mai ilimi wala idan kana da ilimi duk musamman na addini duk abin da ya faru a ban kasa ba zai daga maka hankali ba wai waɗansu da aka ba su labari har sun faɗi sun suma ne abin faɗuwa me abin suman a kan me duniyan gabaki ɗaya da akwai ta ta akwai lokacin da babu ita kala akwai lokacin da zai zo babu ita gaba daya balle abin da ke cike nata saboda ka ba wani abin tashin hankali a ciki ba wannan ba shine farau ba balle kuma ya zama karau ba farau ba ne balle ya zama karau Allah ku ya hakuri ba wani abu Allah yakan jarrabi bawansa ta inda ya ga dama wani a jarrabe shi da dukiya sonta har ya halaka ransa wani a jarrabe shi da son mulki har ya halaka kansa wani a jarrabe shi da son mata har ya halaka ta hanyar mata wani a jarrabe shi ta hanyar son cin abinci har yanzu idan neman abincin ya halaka kansa jarraba suna nan kai wani ta hanyar son yaya da jarrabe shi ta hanyar yayan ma zai halaka Sau da hakan nan Allah zai jarabi wannan al'umma idan tashin kiyama ta yi kusa da ya juju wa majuju jarrabawa ne da dajjal jarrabawa ne yawwa sai zama Allah ya ce duk wani annabin da Allah ya aiko duk wani manzo da Allah ya aiko sai da wannan manzon yi gargadi ma al'ummarsa cewa su yi hatara da dajjal da zai bayyana a ƙarshen zamani duk annabawan sun wuce bai bayyana a zamaninsu ba duk manzannin sun wuce bai bayyana a zamaninsa ba manzan Allah ma da ya zo bai bayyana a zamaninsa ba har ma za ke cewa inda zai bayyana a cikin ku yanzu a zamanina ni na isar muku da sharrinsa amma in ya bayyana a bayana to kowa ya ta kansa kowa ya kare kansa kuma yawa mutane da yawa za su zama kafirai da yawa waɗansu za su riga zai sa ƙasa ta fitar da tsoro? an san wa ke fitar da tsoro, ba Allah ba to Allah zai biyo dujar dama in ce ƙasa fitar da tsoro ta tsirar wa yake sama ta yi ruwa Allah Allah zai biyo dujar dama ya ce sama in ce sama ta yi ruwa shi ta yi wa yake kashe wa ke rayawa Allah Allah zai biyo dujar dama ya kashe raya nan take to waɗansu ka ga haka sai su ce Allah ne sai su masa sujjada to nan kuma sun zama kafirai Ya za mu Allah ce ku bambance tsakanin Allah da dajjal dajjal idan sa ɗaya ne harari garki amma Allah idan sa ba ɗaya bane idan sa garau suke maza da ya tabbata ya tabbata waɗansu fofi da za a bambance tsakanin Allah da dajjal to me ilimi zai gane in ya bayyana a zamanin sa zai gane wannan ba dajjal bane eh bai da gane dajjal ba Allah bane yawwa amma sai da ilimi ilimi kuma na addini wanda zai san suffan Allah an gane wannan taif ci gaba malam ka karanta okay Allah yake waqtaraba fa idha hiya shakhisatun kafaru eh ya wailana قد fi في min haza هذا na Allah ce alkawari na gaskiya lokaci da Allah ya saka ba sabawa Allah ce ya kusa lokaci ne time ne aka saka tabbacacce kuma ba za a saba shi ba amma Allah ya ɓoye lokacin amma kuma ya ce ya kusa wani lokaci kenan tashin kiyama mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ba wanda ya san lokacin da za a yi tashin kiyama sai Allah amma dai Allah ya ce yayi kusa as sa'atu shaqqa al qamar Allah ce tashin kiyama yayi kusa manzala ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini manzala ce an aiko ni lokacin da tashin kiyama ya yi kusa tsakanin su bai wuce tsakanin yar tsakiya da wannan yar kure ba ko manoniya ba bambancin kenan ke tsakanin tashin kiyama ya yi kusa to ka duba daga lokacin mu manzala zuwa yanzu ma wajen shekara dubu da ɗari gashi bata tsaya ba wai idan aka auna da lokacin baya da ya wuce da wadda ya rage a yi tashin kiyama to lokacin baya ya fi yawa na gaba ɗan kaɗan ne an gane kusancin tashin kiyama baya ana nufin gobe ko jibi ba a'a Allah shi ya san lokacin da tashin kiyama zai tsaya amma kuma tabbas ba kokonto ba shakka zai tsaya tashin kiyama za a yi ta a nan duniya kuma wabtaraba wa'adul haq lokacin tashin kiyama ya yi kusa idan tashin kiyama din nan ta yi kusa fa'iza hiya shakhisatun absarun ladina kafaru ranan idanun kafirai zai zama cikin kaskanci zai zama cikin kaskanci wulakanci kazan idan mutum ya shiga cikin wulakanci daga idansa ba da ka gane idansa zai kifi-kifi bai iya daga ido ma gan shi sosai saboda yana cikin kunya da kaskanci to kafirai da su kaskanta da su walakanta a ranar tashin kiyama saboda kafircin da suka yi saboda saba ma Allah suka yi amma mumine suna cikin annashuwa suna cikin annashuwa da jin daɗi da ƙarfin gwiwa sun san makomarsu aljanna ne Allah ka samu a cikinsu ranan kafira suke cewa ya wailana ya kaitarsu ya bonansu ya shiga ukunsu ya shiga azabansu kadukun na fi gablatin min haza suka ce mun rabkana suka ce sun rabkana da wannan rana tashin kiyama shi ba su mata tanadi ba sun rabkana sun rayu cikin kafurci, sun mutu cikin kafurci. sun rayu cikin sabon Allah sun mutu cikin sabon Allah sun zama rabkananu ga falallu to ga ranar ta tsasu da kan su cewa sun rabkana ga wannan rana kadukun na fi gablatin min hada mun rabkana ba mu yi tanadi ba ba mu yi shiri ba to sai kaka kuma balkun na zalimi suka ce da haka ba suka zama azzalimai suka zama kafirai ba su bauta ma Allah ba to kaji abin da zai kasance ran tashin kiyama kafirai da kansu za su ce su sun rabkana to kada kai a matsayinka na musulmi ka rabkana ka gafala don neman duniya ka manta da wannan rana mai muhimmanci ranar nadama ranan kuka ranar da za a nemi gudu ba wurin gudu ranar da za a nemi agaji ba mai agaza maka kowa yana cewa nafsi nafsi ta kaina ta kaina ranan da uwa ba ruwanta da ɗanta ranan da ɗa ba ruwansa da uwarsa ranan da uba ba ruwansa da ɗansa ranar da ɗa ba ruwansa da ubansa ranar da bafaje ba ruwansa da sarki sarki ba ruwansa da bafaje ranar da gwamna ba ruwansa da odalarsa odalarsa bai ba ruwansa da gwamna kowa yana neman gudu kuma ba wurin gudu wala tahina manas ba wurin fakewa ba wurin tsira to karka yadda kai wa kanka sutura kai wa kanka tanadi ka bauta ma Allah da gaskiya bisa tauhidi bisa aqida don ka samu ka tsira kar ka mutu a hayaniya kar ka mutu a rabkanuwa kar ka yadda kar ka yadda Yawa. Allah ya rayar da kai ya girmar da kai ya aiko maka annabi ya zo da littafi an isar maka da saƙo baka da wani hanzari kuma an rayar da kai har ka balaga shari'a ta hau kanka annabi ya zo manzo ya zo littafi ya zo an yanke maka duk wani hanzari an yanke hanzari in ka tafi wuta kai ka kai kanka in ka tafi aljanna kai ka kai kanka yawa ya rage maka naka yawa faman sha'a yumin faman sha'a yakfur inna atadna lizalimin nara wanda ya so ya imani wanda bai so bai kafurta ya rage nasa Allah dai mai adali ne ya baka zaɓi ya baka zaɓi bai tilasta ka ba kana da choice na da zaɓi ko kai kafurci ko kai musulunci ko kai da'a ko kai sako yawwa an baka zaɓi yawwa kai ka sani ko ka zaɓi wuta ko ka zaɓi aljanna yawwa ko ka zaɓi rahama ko ka zaɓi azaba ya rage naka mu je gaba malam نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نعم الله يتي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون yahudawa 'yan shibuha sun sa shibuha a wannan aya kasan suna bibiyan manzon Allah kuma suna jin larabci musamman yahudawan jaziratul arab suna jin larabci kamar yadda yawanci arnan kasar nan suna jin hausa musamman wadda suke rayuwa a arewa suna jin hausa to yahudawa da suka zauna a jaziratul arab suna jin larabci idan ƙur'ani ya sauka suna fahimtar me yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka suka fahimce ta sai suka kawo shubha kun san shi shubha rudu hayaniya don a rikitar da ƙwaƙwalen wawaye don a rikitar da kwakwalen jahilai bari mai fassaranta ku ji kawon ku ji da suka kawo Allah ce innakum lalle ku kafirai gaba ɗayan su sama mushrikan makka wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasu jahannama hasabu makamashi ne na wutan jahannama wai itacen hura wuta ne na jahannama ku kafirai da abinda kuke bautawa antum laha waridun kuma sai kun shige ta ita wutan ku abun da itacen hura wutar jahannama ne makamashi ne an san makamashi ko in za ka wuta za ka hura wuta ba itace ne ba ciyawa ba abin da za ta ci to ne za ta ci wutan yana ka nadar mata abin da za ta ci to wai kashirai da abin da za su ke bauta mata su ne makamashi wutan jahannama da su da arura ta ta samu abinci suna jin wannan aya sai suka ce ah, to ai mun yi bautan uzairu kowa ai musulmi kun yadda uzairu bawan Allah ne manzan Allah ne mun yi bautan annabi isa kun ce annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne to kun ce kuma da mu da da muke bauta makamashin wuta ne to kenan gaga da uzairu annabi isa su ma makamashin wuta ne <laughs> kun gane shi ko ku gane bane ko ku gane bane to wani raddi da kuma yar musu mai raddin to mai raddin ga yi dai sun yi magana mai raddin bauta da suka annabi isa da uzairu ai gumakansu ne suka sassaka ba shafiya nasu ba ne e kai maka ce wani abu sai wani kuma alan da uzairu da isa su ci a bauta musu ba haka ne dai kai ma ka kokarta annabi isa bai ci a bautansa ba uzairu bai ci a bautansa ba su ne suka zaba mu kansu ka bauta musu haka annabi isa kenan ya kubuta uzairu ya kubuta kamar yanzu da suke zuwa kabar shi dan hodiyo suke bauta suke roƙonsa dan Allah shi wannan wuri shi ce a roƙe shi shi Allah ne bai faɗa ba haka annabi la ni shi dan hodiyo ya kubuta daga bautan da jahilai suke masa ya kubuta daga roƙon da ake masa koma bayan Allah haka nabi Isa ma kubuta wannan amsa ne wani wani kuma du. Eh, gashi duk sun kokarta duk malamai sun bada wannan wani abu na uku shine a jikin lafazin akwai kalmar da Allah ya amfani da ita wadda da suna da ilimi na larabci da sun fitar da annabi isa da sun fitar da uzairu menene wace ci kalma ce ya ce ma ma masdariya ma a larabci ana amfani da ma ne ligairi akal ligairi amma mai hankali ba al'akil man Allah da ce innakun wa man ta abu duna ba sai ce wa ma ko gane ba ne kun gane da abin yake yanzu zan yi cewa ma haza ma in yi amfani da ma zan ce ma haza wannan Zan ce man haza tunda shi ne hankali ya ce man ya amfani da man amma wannan fa ma wannan fa ma duk abu mara hankali ce ma haza amma ne hankali ne fa man haza an gane wannan to Allah da hikimansa sai ce wa ma sai amfani da nan, ma bai ce wa man ba a shi ya nuna kenan ana magana da marasa hankali itatuwan da aka yi bautansu duwatsuwan da aka yi bautansu gumakan da aka gina su aka yi bautansu za mu kenan annabi isa ya fita cikinsu uzairu ya fita cikinsu an gane wannan to wannan shine innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ko kafirai da abin da kuke bauta koma bayan Allah hasabu jahannama makamashi ne na wutar jahannama da shi za a hura ta kuma antum laha waridun tabbas sai kun shiga cikin wutar jahannama in kun mutu an gane wannan Allah tsare mu daga wuta ci gaba malam law kana ulai alihatan ma فيها خالدون نعم laukana يتي لو كان هؤلاء آلهة إيه ما وردوها وكل فيها Allah الله ce, da abubuwan da kuke bauta musu na gumaka da sun cancanci a bauta musu da su ɗin Allah ne kamar yadda kuka riya mawara duha da ba wanda ya saka su a wuta ka sa Allah a wuta <laughs> to a yake nan shigan waɗannan gumaka tare da su wuta ya nuna ba abin bauta ba ne ba cancanci abota ko ba alloli ba ne ko gane ba ne kamar yanzu ibrahim inyas ne in zan baka misali ba ana ce masa Allah ba ne to ne za ya mutu Allah ya mutu wa zai kashe shi Allah shi ke rayawa mutuwan a hannunsa take kuma ta ɗauke shi kuma ta kashe shi ka ga nuna ƙarya ne bayan yasu ba Allah ba ne hayaniyar banza ce ba Allah ba ne inda Allah ne da bai mutu ba da bai rashin lafiya ba da bai je neman magani ba da bai ci tuwo ba da bai yi bacci ba da bai aihu ba duk abin da ɗan adam yake ya yi su ya yi su daga ba Allah ba ne yawwa ba wani Allah sai Allah Allah shi kadai ne Allah baya da kini baya da waziri baya da makamanci ko a suffarsa ko a sunansa ko a zatinsa wannan ita ce aqidar mu an gane wannan Allah yake wa kullun fiha khalidun in kuma sun shiga wutar za su dawama su kafiran da abin da suka bauta masa za su dawama ba ranan fita musulmi ne in ya shiga wuta zai fita musulmin ya shiga wuta saboda sabon da yayi ko don zina ko don shan giya ko don sata ko don ƙarya ko don sama da faɗi ko don fowon nayin ko don nuna fin ƙarfi in ya shiga wuta zai fita matukan dai akwai daidai da ƙwayan zarra na imani to in ya shiga zai fita amma dai ba a san biliyoyin da zai a cikin wutan ba kafin ya fita ba a sani ba to Allah ka tsare mu shiga wuta ko da na sakan ɗaya ne eh, Allah ka raba mu Allah ka sa mu aljanna ce makoman mu da mu da iyalan mu da dukkan wani musulmi yawwa ba ma fata wani mai mutum ya je wuta ba ma fata ta yin ta kama ya je to Allah ya sa ya samu ceton manzan Allah don manzan Allah zai ceto na'am ci gaba Allah fiha ce lahun fiha fiha zafir wa hum fiha la yasma'un Allah ka raba mu da wuta Allah ce idan an sa 'yan wuta a wuta akwai wani ƙugi wani ƙugi da yake fitowa daga ƙirjinsu shine zafiyar nishi da kakaci eh, ina jin akwai wani bidiyo da audio wani audio da na aka taba a intanet na jin ko a rasha ne a wata makabarta kaji shi ko kaji ko kaji irin ihun da yake fitowa ko a makabartan zafir wani tsara daga kirji ne ya nuna mutum ya shiga cikin azabar da tafi karfin hankali ta haka 'yan wuta wannan ƙagagen da sauti mai tsananin haka dai da woma yana fito a cikinsu ba za su mutu ba ba kuma za su rayu ba la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa don ita ma mutum an yanka ta an kashe ta a duniya ne in azaba ta kai maka tsanani sai ran ya fita ka mutu amma a lahira duk azaban da maka ba za ka mutu ba sai da ke ta ɗanɗanawa haka Akwai wani sauti shine wannan sauti ake ce masa zafir kakaci daga kirji yake fitowa mm, mm. Allah kaɗai ya san iya abu haka mutum zai ta zama azaba haka na ce wahun fiha la yasma'un a cikin mutum ba da ji sauti komai ba sai wannan ihu ɗin kawai bai jin komai sai wannan ihu ɗin kawai kowa na yi kowa na yi kamar yan kurkuku ne yunwa ta dame su ɗakin kowa ya kama ihu kamar zai mutu ko don ishirwa to haka ‘yan wuta suke Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu na'am shi gaba Allah ka sa mu ne Allah ka samu ne waɗannan Allah ka samu a cikinsu innal ladina sabaqat Husuna minnal husna ulaika anha mubadun Allah ce bayina na kwarai da muka yi musu muwafaka suka fi gaskiya suka yi kyakkyawan aiki a duniya wula'ika an hamu ƙwado suka sun nisanta an nisanta su daga wutan jihannama suna can aljanna ba ruwansu a ruwansu da wuta sun yi kyakkyawan aiki sun bauta ma Allah shi kadai sun bi manzon Allah sun bi sunnarsa ba su cutar ba ba su cutar da kowa ba ba su haɗa Allah da wani ba ba su yi fashi da makami ba ba su yi fashi da mukami ba sun yi adalci ula'ika an hamu Allah ce waɗancan kan da a nisan tasu daga wutan jahannama ba su ba ita Allah ta samu a cikinsu eh. Allah ya musu baka sai ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna wato waɗanda muka riga muka musu muwafaka muka ɗora su akan daidai suka imani na gaskiya ta wula'ika an hamu ubud an hamu kenan a jihannama suka sun yi nisa da ita eh, a suka sun tsere mata ba su ba ita eh, ba su ba ita Allah ka nisan ta mu daga wutan jihannama ci gaba malam La ji e La isma una sisa motsinta ma ba za su ji ba karanta ma ba za su ji ba sautinta ma ba za su ji ba ka san wutan jahannama in kana tsakaninka da ita shekara 500 za ka rika jin sautinta da warinta kamar magana tara jawo ka to su kan yan aljanna la yasma'una hasisa ba za su ji karanta ba ko motsinta ba za su ji ba suna cikin nutsuwa shiru ba fauda ba hayaniya a hatta a nan duniya idan ana wata hayaniya idan Allah ya kebance ku sai ga ku ba ku jin komai kun ga duk hayaniyar da aka cikin gari din nan na murna ana kashe-kashe wala mu nan dutsen tashi lafiya kalau lafiya kalau ba hayaniya hatta masu wannan yawon murnan ba sa shigowa nan lungu sai dai ta can suke wucewa me ya kawo haka karantarwa ne kuma duk kashe-kashen da ake aka kashe mutane saboda goma sha biyar a cikin garin nan ɗaya ba kashewa dutsen tashi ɗaya ba da ka ba mu gode ma Allah mun zama kenan la yasma'una ha? hayaniyan da aka yi mu ba mu waji ba mu gode ma Allah zaman lafiya ni'ima ce Allah ta kai wahum wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun su yan aljanna din nan za su dawwama a cikin ni'ima kuma duk abin da ransu yake so ba zai kare ba ba zai yanke ba a duniya na duk kudinka duk mukaminka duk sarautarka akwai abin da kudinka kana so ba za ka samu ba ko a ce ya kare ko kuma ba season ɗinsa ba ne ba lokacinsa ba ne kuma dole ka jira sai lokacinsa ya yi ko ba ku gane ba ne yanzu kwanan nan ba muna ɗan cin kaɗe ba kaɗanya ba to yanzu ka ci mana ko da kuɗin ka yi da jikin masallaci ake kawa nan ka saya ka ce yanzu ka ci mana ina yake lokacinsa ya wuce duk kudin da ba inda zaka samu amma aljanna fa baya karewa da'iman ne da'iman bai karewa yanzu ne wanda babu shi a wannan lokacin ku gaya mu da ne da ne babu shi yanzu wanda ba season ɗinsa ba ne ba lokacinsa ba ne ɗanyar gyaɗa yanzu aka samu ɗanyar gyaɗa babu gujiya ɗanya da fatiya za ka same ta babu ba lokacin ta bane kuma ko nawa ka cire ba za ka samu ba amma in nema aljanna ne ba zai yanke ba ba zai yanke ba Allah ba zai yanke ba akwai lokacin da mangwara ma za ka nema ka rasa a wani garin ko a wata ƙasar amma ina arkayan aljanna baya yankewa baya yankewa ci gaba لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الله أكبر هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة hada yawmukum allazi kuntum tu'adun Allah ce ran tashin kiyama in ta tsaya kafirai suna cikin tsoro da rikicewa da tashin hankali amma mummune ba su ba cikin wannan mummune ba cikin tsoro ba za cikin tashin hankali a mala'iku kuma suna taransu suna marhaban da ku suna marhaban marhaban sannunku da zuwa kuna cikin ni'ima kuna cikin annashuwa dama yau ku mumini Allah ya muku alƙawarin wannan rana ya muku alƙawarin wannan ni'ima mala'iku da suka taran mutane in za su shiga aljanna a lokacin kafirai kuma suna cikin tsoro suna cikin tashin hankali wutan jahannama na fisgo su kamar maganet saurakan nan ranar tashin kiyama muminai ana musu sannu da zuwa ana musu barka ana taya su munna suwa mu suke musu eh, eh, barka da yau suwa suke taya su murna mala'ikun Allah mala'ikun Allah suna nan a watse ana suna cewa udkhuluha bi salam ku shiga da aminci su kuma kafirai ana tura su ana ingiza su kamar mai laifi ne ya zo hannun 'yan sanda ana duka ana tura cikin sel ta amma su muminai ana musannu da zuwa ya marhaba ya marhaba you are welcome you are welcome you are welcome da aka za shiga cikin aljanna Allah ka samu a cikinsu ci gaba يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تعال mana janareto يا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا yau ma na ɗawi sama'a ka tsayi sijilli lil kutub kama bada'ana awwala khalqin na'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ce za mu naɗe sama yadda ake naɗe takarda in an gama rubutu ka naɗe ta hakan nan haka ranar za a naɗe sama kun sama ɗin nan ko naɗe ta za a yi kamar taburma kamar mai rubutun ya gama rubutu ya naɗa takardar ya ajiye to sama nan za a naɗe ta sab Allah zai zai da hannu ɗaya za a naɗe ta kama ba da ana awwala falkin nu'idu Allah ya ce kamar yadda muka fari farkon halittan ku haka za mu mayar min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha eh, nukhrijukum taratan ukhra Allah ce daga ƙasa na halicce ku za ku mutu mayar da ku cikinta wata rana kuma sake ta da ku daga cikin ƙasa ɗan kama ba da ana awwal kharqin na'idu kamar da muka halicce ku da farko aka samu zaki dawo daga halittan ku Allah ce ba wani abu mai wahala a ciki ba wahala ba abin da zai gagare mu inji Allah wa'adan alaina Allah ce kuma alƙawari ne yayi wa kansa sai yayi haka sai ya dawo da halitta sai ya mata hisabi kuma in na kunna fa'ina Allah ce tabba za mu aikata haka babu ja eh, wanda ya fara farkon halitta a da ita ba wahala ba ne duk wanda aka busa masa rai za a sake raya shi na'am mun kwana aya ta ɗari da hudu ta ɗari da hudu insha Allah gobe mu tashi aya ta ɗari da biyar a cikin suratul anbiya'i muna da karatu na dare karatun dare ina za mu tashi ne kane wa rike mana ne ko sai mun tambayi alaran ma ɗan a karatun dare ina jin muna muna yanin kasa-kasa ne nan surori na kasa-kasa ɗin da nake ganin bari dai mun zo ma tambayi Allah rama abubakar ina jin ya sa alama bismillah mana karanta mana tambayi. eh an sha ba da wannan fatawa ba ɗaya ba ba biyu ba ce wanda yake azumi yake maganganu na banza maganganu na batsa mai ganganu na shegantaka maganganun da Allah baya so maganganun da shari'a ba ta yarda da su ba cewa in ma bai bata masa azuminsa ga baki ɗaya ba wannan maganganun to zai rage masa ladan azuminsa kwan zai samu ɗari kila samu saba'in ko sittin ko tamanin ko ishirin ko goma wani ma ishirin banza dai yi ya yi wahalan banza babu lada ba za a sanya cikin kyakkyawan aikinsa ba saboda ya yi maganganu na batsa ya bata sai za ki son mai azumi ya yawaita karatun ƙur'ani ya yawaita ambaton allah abinda ake son mai azumi kenan ya yi kamar tun da dama a tsawon shekara ma abinda ake son mutum ya rika yi kenan istighfari ambaton allah karatun ƙur'ani to ana son mutum ya ƙara ya yawaita in ramadan ya zo subhanallah walhamdulillah Wala إله إلا الله وحده لا شريك kala, لا حول ولا قوة إلا بالله كي كي bakin ya zama ratsab ɗanye wajen ambatan Allah saboda nan wanda yake maganganu da basu dace ba idan ya rasa azumin sa ga baki ɗaya shi ya jawo na so ka rufe ka kare bakin ka karanta mu na gaba <laughs> ban gane ba <laughs> wato yadda ya siyo aka sayar kenan sata ta saki sata dukansu masu laifi ne dukansu da barawo na daya da barawo na biyu duk barayi ne ko duk musu hukunci lokacin da shi ne satan ya sato ai kayan ba nasa ba ne ko nasa ne ba nasa ba kaga da masa hukunci shi ma wanda zai sace din nasa ne to shi ba da masa hukunci in sun kai dubu in sun kai miliyan in dai ba ba mutum kansa ne ya dauka ba to sai masa hukunci shari'a ta dauki ta yadda ka dauki kayan da ba naka bane ta yadda ba ka dauki kayan wani yanzu abin da kai kwana na ai sata ne ko ba sata bane an samu ƙuri'ata an samu kamalin sagiro sai aka ɗauki nawa aka baka aka ɗauki nawa aka baka saboda nawa ya fi na kewa, kaga sata ne sata ce kuma fashi ne sai za muke roƙonku alhamdulillahi kaya ya tsinke a gindin kaba cikin ramadana muke lokacin amsa addu'a ya Allah ya Allah mu ba mu cewa na ba duk wanda ya zalunci Allah kama shi bakinta kenan kawai in ka san baka yi zalunci ba ba ruwanka addu'a mu bai shafe ka ba amma in wanda ya zalunci Allah muna roƙonka don girman zatinka Allah kama mana shi tunda kai da kanka Allah ka haramta zalunci ka sakan ya shi kuma a tsakaninmu haramun to wanda ya yi shi dama Allah alƙawarin da ya kama shi to mu muna addu'a ne Allah ya gaggauta kama shi dama ko ba mu addu'an ba ma Allah zai kama shi amma mu abin da muke addu'a yanzu a gaggauta kama shi annan shine gaskiyar magana ba no compromise fa annan shine gaskiyar magana wallahi mu ba sulhu da azzalimi eh yawa wai start now eh, start now tafiyan yanzu ta fara mina ba ta karewa struggle continue wallahi ba ma sulhu da zalimi wallahi ba ma yi no going back wallahi wannan ne gaskiyar magana ta haka nan duk wanda ya ji mu kada gano kai addu'a ce ya Allah duk wanda ya zalunci don albarkacin wannan wata Allah kama shi sai za nake muku kaya ya tsinke a gindin kaba kuma lajibbai dubbai suna yi lajibbai dubbai suna yi har wajen jiha har wajen ƙasa ci gaba wanda ya saci kayan kaɗe-kaɗe ganguna ba a yanke masa hannu shi dama a shari'a gwanguna an ce a halaka su ne a fasa su to amma laifin da za a ce kawai ya yi shi ya ɗauki doka a hannunsa ba shi ya kamata ya fasa su ba gwamnati ne ya kamata ne, ne ta fasa duk wani kaya na saban Allah a ban kasa to ba ta yi ba shi ya yi to illa iyaka kawai a dokan duniya ne da a tuhume shi amma ba a dokan Allah ba a dokan Allah bai yi ɗafi ba ko ba ne ku mamance dokan duniya da dokar Allah dokan Allah takan hau mutum ne in ka saba ma Allah ko ba ne haka nan kayan kaɗe kaɗe haramun ne a mallake su haramun ne ka ci gadon su haramun ne a baka kyauta haramun ne ka bayar da su su halaka su ake to ka samu dama ka fasa iyaka gwamnati ta iya tuhumar ka ta ce ka ɗauki doka a hannunka kun gane inda ƙasar musulunci ne ba za maka komai ba ma to ƙasa ne ba ta musulunci ba mu kowa da mu ce ka je ka ɗauki doka a hannunka zuwa cutar da kai ba ko gane ba ne ka ce ai malam ne yake in je in fasa babu komai a a ni wance ka je ka fasa ba amma dai a shari'ancen ka fasa babu komai ko gane da abin yake ba ne a sharance babu komai in shara musulunci ne yawwa to ka nan ba shara musulunci ake ba za a hukunta ka da shari'a bature to za kuma za a cutar da kai ko gane ba ne amma imanin ka ya kai za ka fasa din a cutar da hukunta ka a shari'a bature za ka iya ɗauka shi kenan sai ka samu na dama yawwa ci gaba a wani kuma tambayar hukuncin eh, reno kuma ajiye wasu dabbobin da na dawa a gida da su kamar shi na bata ajiye ne ne? ya yi renon biyu kuma saboda ne ban gane ba eh shi ne ce ai ina tambayin ka dai ya biri a kan me ai na ke tambaya ai amsa na ta biyo bayan eh, abin da ne bayani a kan abu to kamar ya kiyon biri yayi ne da shi na farko cin biri haramun ne to a me da ajiye shi ya faɗi shi da kansa me ajiye birin don shi ne damu ba shi hukunci a yi a kan me ya daidai da ajiye biri a gidansu saboda ne eh kan me ne biri na gadi ne wai biri na gadi ne to bai dace mutum ya kiwon biri ba bai dace ba bai dace ba a shari'a bai halatta ba kai kiyon biri duk abin da ba za ka yi amfani da shi ba bai halatta ka kiwata shi ba musulunci ba dine na wasa ba bai dace ba bai dace ba shi kenan ci gaba lokaci ya cika to a ji a sha ruwa lafiya subhanaka lam yamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare